taron fage domin tunkarar league na bana a kasashe daban-daban mai taken international champions cup a jiya kungiyar kwallon kafa ta bayan ta lallasa ta kwara ta su kwallo uku da biyu sai kuma gobe alhamis 27 ga watan yuli na shekara 2017 za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain da manchester united na kasar ingila da misalin karfe 12 da rabi na safiyar gobe ita kofi sd za su tare da kungiyar kwallon kafa ta juventus da misalin karfe ɗaya da rabi na safiya a gobe allah ya kai manchester city da real madrid za su ɓarje gumi da misalin karfe hudu na asubahin gobe idan Allah ya kai mu a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club ba a jiya kungiyar kwallon kafa ta hall City ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da united kungiyar kwallon kafa ta Peter Boro United kuwa ta sha kashi a hannun Wolverhampton da kwallo ɗaya mai ban haushi FC Escara ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Barcelona matasa da kwallaye bakwai Real Valladolid ta tashi canjaras biyu da biyu tsakanin ta da Barcelona Olit ko ta sha kashi a hannun Espanyol da kwallaye hudu da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta barakaldo ta samu nasara ne akan real sporting da kwallo ɗaya mai ban haushi heracles kuwa ta sha kashi a hannun granada da kwallo uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta alabes ta doke mirandis da kwallo uku da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata a wasa da zumunci tsakanin kungiya da kungiya inda kungiyar kwallon kafa ta estranado za su fafata da real betis victoria za su fafata da sporting cv yayin da botin albion za su bar gumi da west bromwich ita kuwa bath city za su fafata da bristol rovers sai atlanta da bar gumi da lili az alkama kuwa za su fafata ne da malaga yayin da shalke kofo za su fafata da fk neptune za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe biyar na yammacin yau har zuwa karfe takwas na dare agogon najeriya Niger kamaru da kasar chad a bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya ko yan da ke faruwa yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta saka zunzurutun kuɗi har ɗari miliyan 160 domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna kyle mbappe dan shekaru 18 da aihuwa ita ko kungiyar kwallon kafa ta west ham ta kammala su cinikin tsohon dan wasan manchester united wanda yake taka leda kungiyar kwallon kafa ta baya liba kusi mai suna jabi hernandez dan shekaru 29 da haihuwa akan kuɗi fan miliyan 16. Shi ko dan wasan Arsenal mai suna Alex Sanchez na shirin amincewa kuɗi koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a maimakon PSG da ta taya shi a satin da ta gabata. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united joseph mourinho ya ba da tabbacin bukatar sayan yan wasa biyu kafin rufe hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya na kakan bana ita ko kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta tura wakilanta ne zuwa kasar ingila domin tattaunawa a kan batun sayan philip coutinho daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda a baya ta barcelona ta sa masa kudi har fan miliyan 72 ita ko liverpool take amincewa da tayin daga karshe kungiyar kwallon kafa ta monaco tana shirin raba gardama tsakanin manchester city da real madrid wanda suke zawarcin dan wasan su kelly mbappe akan zunzurutun kuɗi harfan miliyan 161 kungiyar ta ce tana buƙatar tattaunawa da ɗan wasan domin ya kara tsawaita kwantirakinsa a manakon huta lafiya